وتوكل على العزيز الرحيم ka dogara ga Allah mabuwayi a cikin lamurranka gaba ɗaya, wanda yake ɗaukar fansa akan abokan gabarsa kuma mai jin kai ga wanda ya koma gare shi daga cikin su